dambe bahaushe yana cewa marabar dambe da faɗa shine rashin zage-zage dambe wasa ne na doke-doke tsakanin 'yan wasa guda biyu ɗaya yana ƙalubalantar ɗaya to dambe ya kullu sai fafatawa ta hanyar kaiwa juna duka da kafa ko naushi da hannu gocewa dukan juna da kuma karewa dukan juna yana kunsar 'yan wasa alkalan wasa makaɗa maroƙa da 'yan kallo amma dai 'yan wasa biyu ne kawai masu fafatawa a tsakaninsu kuma dole su zama sa'annin juna a kallon zahiri a yaren dambe kalmar kisa na nufin yin nasara kalmar mashi na nufin hannun da aka dunkule don yin duka da shi kalmar garkuwa na nufin hannu mai tsaron gida wadda ake buɗe shi don yin kariya kalmar runduna na nufin 'yan wasan dambe da ke ƙungiya ɗaya kalmar fagen fama na nufin filin wasa inda ake kaftawa sau da yawa wasan yakan haifar da munanan raunuka a jikin masu fafatawar kamar karyewar mukamuki cirewar haƙori ɓallewar haƙarƙari fashewar hanci kujewar fata da dai sauran hatsarurruka da ka iya faruwa sishiri shan kwaya ɗaura guru ko laya haramun ne a ƙa'idar wasan don tabbatar da adalcin a sa'anta. galibi makaɗa da maroƙa na taka rawar gani sosai ta hanyar kambama ɗan wasa tare da zuga shi da kuma wasa shi inda kowane ɗan wasa yake da kirarin takensa wadda shine ake kirawo shi kuma a sanarwa ɗan kallo da shi yi subscribing a channel ɗinmu na duniyarmu tare da bibiyar bidiyoyinmu mun gode